الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتم من رياض الصالحين نا أبو زكريا الإمام النووي أيوة إن شاء الله زامي درسنا 65 kuma na cikin babu al'amri bil muhafazati ala sunna 66 ta kun tabbatar ba eh, muna babu al'amri bil muhafazati ala sunna wa adabiha zamu darasi na 66 to ina zamu tashin haka ne ko ni na bata wa mal ahadith ta zamu tashi wa ammal ahadith wato amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke bayani akan abin da ya shafi kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da laddubanta mala ya ga ya kawo mana ayoyi ko su daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda suke bayani akan wajabcin bin sunna da lizimtanta da kiyaye ta sannan kuma zai kawo mana wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke bayani akan wannan sai ce wa ammal ahadith amma hadisai فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استدعتم حديثنا فرقو دقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يدرش عن النبي daga manzon Allah وسلم alaihi wa الله صلى الله عليه وسلم قال يتي دعوني ما تركتكم da na barku da shi wato in nayi magana na ba ku umarni ku bi umarnin a yanda yake kar ku shigo da wasu tambayoyi ku dinga yawaita tambaya har ku jawo wa kanku wato wajabta muku wani abu wanda bai zama wajibi a kanku ba manzala sama ya faɗi wannan a lokacin da ake yi masa tambaya akan wani abu wanda bai kamata a tambaye shi ba to sai ce auni ku ƙyale ni ma taraktukum da abun da na bar ku da shi in na ba ka umarni ka je ka yi shi yadda ka fahimce shi yanda ainihin na faɗe shi amma kar ka kwakulo ni abu ka ce su ma dole ne sai an yi ku bari a haka domin zai iya wa a wajen ta muku kuma ba za ku iya ba wato sababin wannan hadisin hadisin hadisin bukhari da muslim ne amma yanda ya zo a riwayan abi hurai abin nan a wata riwaya ta muslim ya zo da muƙaddima, wato asalin faɗan hadisi me ya jawo za sama ya ce da'uni ma taraktuhu ku ƙyale ni da abin da na barku saboda ya ce musu inna allaha kataba alaikum alhajj fa hujju Allah ya wajabta muku aikin haji ku yi aikin haji ya wajabta muku aikin haji ku yi aikin haji sai daga cikin sabai sai tashi ya ce a fi kulli amin ya rasulullah a kowace shekara ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dole sai mun yi aikin haji wato kowa wajibi ne kowace shekara ya je aikin haji sai manzo sama sai shiru ya sake maimaitawa a fi kulli amin ya rasulullah a kowace shekara in kana da hali dole ka je aikin haji manzo sama ya shiru ya sake maimaitawa na uku manzo sama ya shiru sannan sai ce masa da'uni ma taraktukum ko sai ce masa law qultu na'am la wajabat wa la mastada'tu da na ce eh kowace shekara wajibi ne a je aikin haji da aikin haji ya zama wajibi akan kowa dole je a kowace shekara inda yana da ikon zuwa kuma da ba za ku iya ba kaga idan kana da hali duk shekara sai ka je aikin haji kaga wani duk shekara kenan sai ya cinye jarinsa duk shekara ya dawo ya sake neman wani jarin sabo to sai maza suna ma ya ce da na ce e da za a wajabta muku kuma ba za ku iya ba to daga nan sai kashe da yace da'uni ma taraktukum a wata riwayan zaruni ma taraktukum ku bari da abin da na bar ku da shi Tun da na ce Allah ya wajata muku aikin haji kaga zahirin sa sauɗe ne in ka je kai shi kenan ka sauke wajibi tunda bai ce fi kulli amin ba to kai me yasa zaka kwakulo cewa a kowace shekara to sai ce fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'ali Ah, fa ma sani dai a halaka man kana kuma ya halakar da wanda yake kafin ku su su'alihim yawaita tambayoyin su wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da kuma sabawa annabawan su da suke wato abin da ya halakar da yahudu da nasara shine suna yawan tambaya kuma suna yawan wa annabawan wannan shi ya halakar da su sai su je su tambayi abu in an gaya musu ko ba za su iya yin abin ba sai su saba to wannan shi ya halakar da wato ainihin waɗanda suke kafin ku da haka ku kada ku dinga yawaita wato tambaya akan abin da ba a wajabta muku ba kuma wannan yana jawo wato ka shiga cikin wahala lokacin da wato yahuda suka zo wajen annabi musa akan suna son su gano wanda ya kashe musu dan uwa sai allah ta'ala ya ce musu fazwahu bakara ku je ku yanka saniya maimakon da kowace saniya suka yanka shi kenan sai a ɗauki fatan saniya sai a buge shi ya tashi ya bayani ya ce wani ne ya kashe amma sai suka dinga tambaya su aisha ceceniya ya launin ta yake ya shekarunta ya ya girman ta yake suka dinga tambaya dai manzo sama ya ce wannan fashaddadu fashaddada Allahu alaihi suka tsananta tambaya Allah kuma ya tsananta musu sai aka dinga gaya musu kalan sai kalan kaza da kalan kaza da kalan kaza sannan suka je suka yanka ta fa wa ma kadu yaf'al kadan ma da sun kasa samun irin wannan dabbar. kadan da ba su yanka ta shikenan suka yanka aka bugi shi wanda ya rasu din da fatan ta shikenan ya tashi bayanin wani ne ya kashe shi to shi yasa ba a bukatan irin waɗannan tambayoyi musamman a zamanin da wahayi yake sauka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi don wahayi zai iya sauka sai ya zama wajibi kuma idan ya zama wajibin da za ku shiga wato ainihin cikin kunci sai ce fa'iza na kuma an shay'in idan na hana ku dangane da wani abu na ce kar ku yi shi fashtani buhu ku nisance shi wa iza amartukum bi shay'in ina umarce ku da wani abu kuma fa'atu minhu mastadatu ku zo da shi gurgudun yadda za ku iya ko kuma ku zo da shi matuƙar za ku iya zai iya ɗaukan duka ma'ana ku zo da shi gwargwado ne za ku iya kamar sallah idan ba za ka iya ta a tsaye ba sai a ce ka yi a zaune ka gwargwado ne za ka iya kin in ba za ka iya ta da ruku'unta da sujjadanta ba sai a ce kawai ka yi a zaune ko a kwance ma ba tare da ruku'u da da sujjadan ba kaga wannan mastadatun gwargwado yanda za ku iya kin ko kuma mastadatun matikar za ku iya kamar azumi kaga idan ba za ka iya ba shi ba a yin gwargwadon iko ba za ka ce bari ne zuwa a Zahar ba ko zuwa sha biyu ba kawai ka kyale ki sai da gaba sai karama kaga an ɗauke maka shine gaba da idan ba za ka iya alwala ba kwata kwata shi sai a ce ka je ka yi sallan ka rasa ruwan alwala ka rasa kasan taimama kaga ba za ka iya ba kenan sai a ce ka yi sallan a haka ba tare da alwala ba tare da taimama ba wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka suka ruwaito wannan wannan hadisi to anan manzala ta suna ya ce fa ma'ala ma alaka man kana qablakum kasratu su’ali yawan tambaye tambayen waɗanda suke kafin ku shi ya halakar da su wato su tambayi wannan a gaya musu ba sa iya aiki da shi su sake tambayan wannan a faɗa musu shi sa bayan wannan hadisin sai aka saukar da iyayen lalina amanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum uku ya kwanda kuka yi imani kada ku tambayi wasu abubuwa wanda in an bayyana muku su za su bata muku rai za su dame ku kuma in kun tambaya lokacin da ake saukar da alkur'ani za a bayyana muku shi to har yanzu a hadisi yana daga cikin mafi sharrin mutane wanda Allah bai wajabta musu abubuwa ba bai wajabta al'umma abu ba sai aka wajabta da sababin tambayarsa ta tambaya har a wajabta wannan abu kaga ya jawa mutane wahala kenan to sai aka ce waqtilafuhum ala in da sabanin su ga annabawan su wato idan annabawa suka ce su yi ba ta yi to wannan hadisin yana da fassara guda biyu wannan wannan jumla jumlolin nan guda biyu kamar yadda imamu An-Nawawi ya kawo a cikin sharhin 40 hadisi yana da sharhin 40 hadisi ko dai ya zama na kasaratu su'alihin zaman kansa yake yi wa ikhtilafun ala in shi ma zaman kansa yake yi abin da ya halakar da yahudu na nasara shine suna da yawan tambayoyi kuma suna da yawan sabawa annabawansu kenan yawan tambayoyin shi ma illa ne don kenan tambaya ce ta ta'annuti ba wai don a yi aiki da ita ba ko tambaya ne da za ta jawo a wajabta wani abu wanda bai zama wajibi ba sannan kuma ala anbiya suna sabawa annabawansu. annabawansu annabawa sun ba su umarni ba sa bi kenan abu biyu ne ya halakar da su yawan tambaya da kuma saba wa annabawa rashin wa annabawan da ko kuma ya zama abu ɗaya ne fa inna ma alaka man kana qablakum kasaratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim abin da ya halakar da da suke kafin ku yahudu da nasara shine yawaita tambayoyinsu tare da wa annabawa in sun ba su amsa za su yi tambayan in an gaya musu kwarai su ce to ba za mu yi ba menene hukuncin kaza wajibi ne sai su ce to ba za mu yi ba shin abu kaza kan shi ma wajibi ne eh kuma sai su ki abu kaza haramun ne eh kuma sai su ki ka kaga kenan magana ce guda ba wai yawan tambayan ne illa ba saba wa annabawa akan me akan tambaya ne bayan akan amsan da aka baka kenan wawan din na sai ta zama mai ma'anan ma'a kasaratu su'alihim ma ikhtilafihim ala anbiya'i yawaita tambayan su tare da saba wa annabawansu ga in sun tambayan aka ba su amsa ba su aiki da ita sai su saba wa annabawa kowanne ka ɗauka wato illa ne ko dai yawan tambayan yana zaman kansa sabawan yana zaman kansa ko kuma duk abu ne a tambaya kuma a kibada a kibada amsa to amma yawan tambaya idan tambaya ce mai kyau kuma don kokarin fahimtar addini ba ana yin ta don kure malamin ba ko don a nuna ana da ilimi ba to wannan tambayan ba ta da laifi ai abu ne mai kyau idan ka yi shi za ka fahimci addininka wani ma zai iya fahimtar addininsa da sabbin wannan to sai ce fa'iza na kuma anhu fa'iza na haitukum an shayin fashtanibu idan na hana ku yin abu kuma ku nisanci abu ku nisance shi gaba ɗaya kaga shi barin abu bai da wahala akan aikata shi idan an ce ka bar zina shikenan ai ba wani gumi da zaka yi don ka bar zina ka bar sata ba wani zuha da zaka hada da ka sha wahala ka bar sata ko ka bar kisan kai ko ka bar ha'inci ko wani abu shi kawai na bari ne kawai shikenan sai ka je kai wani abun kuma wanda zai amfane ka to shi yasa shi da aka zo sai manzo sama ya ce duk abun da na hana ku ku nisance shi bai ce gwargwadon ikon ku ba to da ai a tarku sahal barin abu mai sauki ne amma da yazo jin umarni kuma sai ce wa iza amartukum bi shay'in fatu minhu mastadatu idan na umarce ku da abu ku zo da shi gurgudun ikon ku kaga shi kuma dole sai da me sai da iko to shi saboda ana shan wahala wani lokaci sai kai kokarin kai abun ya zama bai zai yi ba kai kokari ka ga kai shi amma abun ba zai yi ba saboda mai baka da ikon yinsa to sai aka ce sai in zaka iya ne ya zama wajibi sannan kuma za ka yi shi gwargwadon yadda za ka iya shi yasa malamai suka kafa ka'idan la takalifa illa bi la takalifa illa bi ba a wajabta maka kai wani abu sai idan za ka iya idan ka kasa ba za ka iya ba bai zama wajibi ba walaysa wajibun bil iqtidari wala muharramun mu'abtirari babu wani abu da ya zama wajibi in ba za ka iya yin sa ba ba abin da ke zama haramun idan ya zama lalura sai ka yi shi kenan abin da ya shafi babin haramun shi lalura ne yake sa a ce ka aikata shi shi yasa aka ce ka nisance shi kawai amma idan ya zama lalura dole sai ka yi kamar cin mushe in baka ci ba za ka mutu ko kuma cin dukiyar wani ba tare da izinin izininsa ba wa kake ji za ka mutu ga to wani kuma ya ci ya rage za ka iya ci ko ba da izinin sa ba domin kar ka mutu in ta kama ka kwace ma za ka kwace in ya hana ka kaga wannan lalura ne ta halatta maka ta halatta maka wani to duk abin da ba za ka iya ba ko da wajibi ne wajibin ya sauka a kanka ba sai ka yi ba kamar azumin ta ramadan ba za ka iya ba saboda rashin lafiya kai bai waje ba a kanka ba sai ran da ka samu sauki sai karama haka nan duk abin da yake na haramun idan lalura ne ba za ka rayu ba dole sai ka yi shi in ba haka ba za ka halaka shine kamar cin mushe duk abin da ya shafi harkar yunwa ne ake misali da shi to kaga wannan sai ya zame maka wato uzuri kai amma ba za ka ce wai ba za ka rayu ba sai ka yi zina ko ba za ka rayu ba sai ka yi sata ko ba za ka rayu ba sai ka kashe musulmi kaga wannan ba lalura da za ta halatta maka wannan to da ka sai zamana babu shi wannan yana nan a babinsa cewa haramun ne sai dai idan tilasta maka aka yi aka ce idan ba ka yi satan nan ba za a kashe ka ga bindiga nan an naɗa an saita ta za a harbe ka sai ka yi ko kuma ba za ka abin nan ba za a kashe ka in ba ka yi zina da wance ba sai kai duk da wasu malamai sun ce babu ikirahi a zina bai zai yi wai a tilasta mutum ya yi zina ba ba tare da sonsa ba sai sa suke ganin ko tilasta mutum ya yi zina aka ce an sa shi dole ya yi zina ya yi zina to za a jefe shi ko kuma a masa bulala ɗari Da mai idan sha'awarsa ba ta motsa ba bai sai ya sadu da mace ba saboda haka kenan ya motsa sha'awarsa ne a sai yana son abun ne shi ya sa ya yi amma wasu malayan suna ga tsoro kuma zai iya sa sha'awar ma ta motsa don mutum ya ga halaka idan mutum ya ga mutuwa har ya iya zina ɗin to ala ayi hali dai duk wani abu wanda yake na haramun haramun ne ka aikata shi sai dai idan tilasta maka aka yi ba yanda ka iya aka aka aka aka aka aka takobi za a kashe kuma ko ka tabbatar in baka yi ba za a kashe ka ko bindiga ko makamancin wannan ko aka kama ka da ƙarfi aka yi wannan abun da kai ita yadda ba za ka iya kubucewa ba amma ga abin da ya shafi harkan wajibi shi wannan in zaka shiga kunci ma sai a ce ba sai kai ba misali idan kai sallah a tsaye zaka iya yi a tsaye amma a cikin hajijiya hajijiya sai a ce to ka zauna saboda almashaqqatu tajlibu at-taysir wahala yana jawo sauki wato kai gurgudo inda zaka iya shine ma'anan fattaqullaha mastadatu ku bi umurnin Allah gurgudun yadda za ku iya shine ma'anan ku ji tsoron Allah gurgudun yadda za ku yi to kaga wanda ya gagare ka kuma shine la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai zai tsora maka kai ba sai in zaka iya za zaka iya ba shikenan ya tashi to yanzu mace idan tana da ciki cikin ta ya girma za ta iya sallah a tsaye amma tare da hajijiya tana ji kamar za ta faɗi sai a ce a ah, ki sallan ki a zaune saboda wa ma ja'ala alaikum fid min haraj Allah bai sanya kunci a cikin addini ba haka nan mara lafiya wanda da kirdigir zai iya wahalan ta wuce ta al'ada zai iya a tsaye sai a ce to kai a zaune in a zaune ma gagara a ce ya yi wato ya akunci kaga shi ne ma'anan al shi ko iza za ka al'amuru ta sa'a ko iza ta sa'a ba ka idan al'amari ya yi kunci to sai a yalwata maka shi wato idan za ka shiga kunci sai a fadada maka abu in kuma abun yana da yalwa sai kuma a kuntata shi a ce baka da mafita sai ka yi shi misali in baka da lafiya kaga al'amari ya kunti sai a ce zaka iya sallah a zaune ramadana ba sai ka yi ba ka bari daga ba ka yi amma in ka samu lafiya kuma to sai a kuntata maka abun a ce dole sai ka a tsaye wa qumu lillahi haka ramadana na a ce dole sai ka yi shi a ramadana fa man shahida minkum shahara? shahra falyasu sai Allah ya wajibta maka dole sai ka yi babu dama ka kauce to wannan ka'ida ku abubuwan nan guda biyu wa ma nahaytukum anhu fashtanibuhu abunda na hana ku ku nisance shi da kuma wa ma amartukum bihi fa'tu minhu A wannan na umarce ku da shi ku zo da shi matukar za ku iya ko gurgudun yadda za ku iya an kafa ka'idodi na fi da akan wannan kaga duk abin da aka abin nan din ku ku nisance shi kenan sai a halin lalura sai aka baka idan abdaruratu tubihu almahzurat ko abdararun zal ko la barara wala wala dirara duk suna ƙarƙashin hani ne a hana ka abu amma kuma sai a ce in ka shiga halin lalura za ka iya yi shi kuma abin da aka umarce ku ku yi gwargwadon ikonku kaga akwai ka'idan la taklifa illa bi tsaka irin su almashaqqatu tajlibu taysir irin su idza zaqa al'amru tasaa wa idza tasaa baqa so imam ahmad ya kafa dalili da wannan hadisin yace kulawa da shari'a ta yi a ɓangaren hani ya fi kulawa da ta yi a ɓangaren umarni kaga da aka zo wajen hana sai aka ce fa'iza na kuma an shay'in fashtanibu kaga gaba ɗaya idan za idan an hana ko abu ku bashi kuma gashi cewa lalura ta kan iya shiga yadda ba yadda za ka yi kamarin amma sai aka bar shi abu, ka bar shi kawai kaga kenan an an kula da wannan ɓangaren fiye da maganan umarni umarni kuma aka ce idan an umarce ka ka zo da shi gwargwadon ikonka gwargwadon yadda za ka iya so kaga kenan dama abin da ke halakar da mutum shine galibi aikata abin da aka hana ni aikata haramun shi ya fi halakar da mutum su ne mubiqat ko maza sama da ya faɗi a sab'ul mubiqat au ba guda waka masu halakar da mutum duk abubuwan da aka hana ni shirka zina abin nan eh, riba da abin da ya shafi cin dukiyar maraya da ƙazafi, da sihiri da sauransu kaga duk abu ne wanda aka hana ka kuma su ne za su yi su halakar da kai su saka a wutar jahannama abin da ya shafi babin umarni sai ka gaba su da yawa ma wanda ya zama wajibi to shi ma idan za ka shiga kunci sai shari'a ta ce ka yi shi gwargwado yadda za ka iya abin da ya shafi mustahabi kuma in ba ka yi ba ma ba za a kama ka da shi ba sai dai kana rage wa kanka daraja a aljanna idan ba ka yin abubuwa na wato nafila wanda suke na mustahabi to shi yasa imamu ahmad yace yanda shari'a ta kula ta himmantu da bangaren hani yafi akai na ma ta himmantu da bangaren wato ainihin umurni yace saboda shi hani din tare da cewa akwai wahala a cikin sa wani lokacin amma kuma sai aka yi idilakin sa wato aka ce kar a bashi wa dole ka ka bashi ko da akwai wahala wajen barin sa dole ka ne ka bar abin da aka hana ka shi kuma abin da ya shafi umarni sai aka ce gwargwado yadda za ka iya aka ƙayyade shi to kaga wannan imam abin nan eh, sabi da kodiyo cikin iya sunna ya ta bayani akan abin da ya shafi mahimmancin barin haramun idan da za ka ɗauki wannan ɓangaren a ce ba ka da ƙura a cikinsa ba ka da ƙura wajen abin da ya shafi haramun to da ayyukanka na alkhairi ko kaɗan ne za su rinjayi misikelinka na munanan ayyuka kaga shikenan zaka tafi aljanna dare a bangaren haramun ka kaurace masa da abubuwan da aka hana baka da kura to sai a zo wajen umurni kuma kana yin abin da yake na wajibi gurgudu yadda zaka iya na nafilfili dan gurgudu yadda zaka iya ko baka waita shi ba to ai dama ana muna munanan ayyuka ne kyawa sai zama babu munanan ma kaga kyawawan dole su rijaya kawai da an sa da su rijaya to amma idan kana yin munanan ayyuka kana yin kyawawan ayyuka kuma kana yin munana to munanan za su iya cinye kyawawa domin zunubi yana da nauyi sai sa aka ambace shi wizir nauyi wala taziru waziratun wizra ukura to da haka sai kaga kana ayyuka alkhairi kana zunubai da an zo an tsora zunubin sai kaga ya danne maka kyawun ayyukanka to da haka babban abin da yafi shine ka bi umarnin ubangiji subhanahu ta'ala ka hanu daga abin da Allah hana abin da Allah hana dukkan nisance shi gaba daya shi yasa manzo sama yace fashtanibuhu ya sake shi kawai yace ka nisance shi bai ce gurgurdon yanda zaka iya ba ka nisance shi gaba daya umarni kuma ka bi shi gaba ɗayansa wannan shine ake cewa taqwa shine ma'anan at-taqwa fattaqullaha mastata'tum ko kuma fattaqu wal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya kun da kai imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron sa karku inda ku mutu face kuna da imani to da aka ce tambayoyi suna da illa sai malamin suka kasa tambaya kala biyu ko yawan tambaya yana da illa sai suka ce akwai tambaya da ta kasance ala wajahi ta'lim ko ta'allum tambaya ne kai ta don ka koya ko ka koyar daga abin da addini yake bukata wannan abu yana da muhimmanci a addini amma kai baka san shi ba sai ka tambaya don ka sani wannan abu ne mai kyau ko kuma abun yana da muhimmanci a addini mutane ba su san shi ba sai ka tambaye su ba sani ba ka ba su amsa don ka koyar da su ko kai ka sani amma mafi yawan mutane ba su sani ba sai ka tambaya don su mutanen a karantar da su to wannan kyau a addini kuma ubangiji ta alama ya umarni da shi Ya ce fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamu ku tambaye masu ilimi idan ba ku da ilimi kuma husnul su'ali nisful ilmi kikkiawan ilimi rabin ilimi ne abin da kikkiawan tambaya rabin ilimi ne ka ba dama ma ka samu ilimi sai in kana da harshe mai tambaya don an tambaya abdullahi bin abbas bima adarakta ilma da mai ka samu ilimi yace bi lisanin ulin wa qalbin wa'i na samu ilimi da harshe mai yawan tambaya da zuciya wanda take kiyaye ilimi da kwakwalwa sai haka kenan a sai dole sai kana tambaya kafin ka iya wato gane addininka to irin wannan tambayan musulunci yana son ta kuma abu ne wanda wato zai gyara maka addinin kai gyara wani addini idan mutum yana sauraron fatawoyin malamai kaga ba shi yake tambayan ba amma sai kaga kuma ana warware masa matsaloli da yawa da an yi tambayan sai ji bai san amsan ba fa sai an bada amsan sannan sai ji ya gane kuma to kaga wannan tambaya ce mai kyau ala wajhi ta'lim a bisa fiskan karantar da abin da ake bukata na wato al'amura na na addini da irin wannan tambayan idan baka yin ta ma bata zaka yi don abin nan eh, mai hadiyatul mudiya ce salhum li amri diyanatin fala haya innal haya'a ghururun nafsi fa'tasimi kam sakitin an su'ali dini dalla bihi wa in abaka da fi kufrin wa fi ka tambayi malamai al'amarin addinin ka in ko kaki zaka bata da yawa wanda baya tambaya ya bata kuma idan kaki kace zaka ji kunya ba zaka yi tambayan addinin gawa zaka je ka fada cikin azabar Allah ka bata kuma ka je ka fada cikin azaba ta ubangiji subhanahu wataala saboda kana yin addinin ka da ka saboda haka ka dinga tambaya akan abin da ya shafi addinin to bangare na biyu shine ma kana ala wajhi ta'annud wa takalluf wato abin da ya zama ana yin tambaya ne don a wahalar da malami shine ta'annud a wahalar da malami kawai ka bugo shi nan ka tambaye shi nan kai nan kokarin ka kure shi dai ka kure shi to wannan haramun ne a addinin musulunci a gaire ta ne tambayoyin yahudu da nasara kenan kai ne kawai kila ma ka ci mutuncin malami ka kaskantar da shi a wurin kai ka karanta wani abu kai kana azzaton ka malamin bai sani ba sai ka zo kana ta masa tambo in ya faɗi wannan ka ce wannan ko ka kama jayayya da shi al'amarin addini to wannan musulunci ba su domin ba kana ne don ka fa'idanta ko wani ya fa'idanta ba ko kuma ya zama alawajin takalluf shi shine kakale kana yin tambayan kana kakalo tambayan ne don a ce kai ma mai ilimi misali mutum sai kaga wata yar shimfiɗa ya zan abun fa ya san zan shi ne sai wata yar shimfiɗa ce a ah, kamar yana mai littafi ne ta kaza ko mai kaza mai ba wai don ya karu ba fa ko hadisi kaza ko mai yayi ta nuna wasu ilmo ilimi. ma ya san wani abu kafin yau malamin tambaya sai kwakulo tambayan kaga wannan takalluf kenan ila malami ya gaya masa sai ce a ba haka bane kaga kuma ya koma neman jayayya to tambaya na kakale shi ma ba yadda da shi a musulunci ba ka je ka yi tambaya ta kokarin fahimta wanda zaka fahimci addinin ka amma ba tambaya na kakale na nuna wato ainihin ilimi ba to irin wannan an hana shi a addinin musulunci kuma dukkan wanda yake irin tambaya na ta'annuti wato na wahalar da malami da tambaya na kokarin kure malami ko tambaya na nuna shi ya san wani abu to irin wannan baya samun albarkan ilimi kuma da wuya ma yayi ilimi Imam al-Auza'i yace inna Allah idza arada an yuhrima 'abdahu barakatal ilmi alqa ala lisanihi al-maqalid yace idan Allah ta'ala yana son ya haramta wa bawansa albarkan ilimi sai ya jefa tambayoyi na shirme a sa." tambayoyin kure tambayoyin wahalar da malami ko nuna na iya ko nima wane ne ko ina da ilimi sai Allah ya jarrabe shi da irin wannan tambayoyin to zai kwashe masa albarkan ilimi sai zai samu albarkan ilimi ba sai ya ce falaqad ra'aytuhum aqallan nas ilma yace kani na ga masu suka fi karantin ilimi duk masu irin wannan tambaya ta kakale da neman kure kure malami to irin wayannan su suka fi kowa karantin ilimi domin Allah yana shafe musu albarkan ilimi ne kuma suna yi ne don jayayya ba wai domin su yi aiki da shi ba ko su nuna cewa su masu ilimi imam mali ya ce almira'u fil ilmi yuzhibu bi nuri ilmi min qalbin rajul jayayya a cikin ilimi yana tafiyar da hasken ilimi daga zuciyar mutum idan mutum ya zama mai jayayya ne a babin ilimi shi dai a yi ta rikici da shi a faɗa ya faɗa a yi nan ya yi nan to sai kaga Allah ya tafiyar masa da hasken ilimi daga zuciyarsa to shi ko ilimi haske ne imam mali ya ce laysal ilmu bi kasratir riwaya إنما العلم نور يضعه الله في قلب من شاء من عباده ilimi ba shine yawan riwaya ba kai ta jan hadisi ko kai ta jan ayoyi a'a wani haske ne Allah yake jefa shi a zuciyar wanda ya ga dama daga cikin bayansa wato fahimta ne shine ilimin fahimta ka ba wai a na karanta kaza ko a littafi kaza an ce kaza ba ka fahimta ko ga aya ga hadisi ka fahimta to idan kana yawan jayya sai Allah ya tafiyar maka da wato hasken ilimin da albarkansa gaba daya to shi yasa duk mai jayayya a babin ilimi wanda yake neman jayayya koyaushe to zaka samu ba shiriyan fa yake nema ba yana son ya tallata kansa ne yana son ya tallata kansa ne ya je eh, wannan yana neman mukabala da wannan yana neman mukabala da wannan ai ya san wanda zai mukabala da shi nan ba yadda zai yi ba kage nan domin ya tallata kansa ne sai wace zai same ka wai yana son ya yi mukabala da kai wai kuma alhalin lis ala dalilin baya kan hujja kwata kwata amma me yasa ake sai muƙabala da kai don ya nuna mutane shi mai ilimi ne ai ya isa yi muƙabala da kai na yi muƙabala da malam wane ma kuma in an yi rashin sa'a in kai ba mai basira ne sosai ba sai zai ka da kai kai ne da gaskiya amma zai ka da kai a gaban jama'a ya kabbara a tashi Ka ga barna ta yaɗu kenan to shi yasa irin wannan ba za ka saurare su ba imam malik wani ya zo yace zai muƙabala da shi sai yace masa a'a ni fa bana shakka a addini na ka je can wajen wani mai shakka dan uwanka ka je ku yi muƙabala amma ni abin da nake a kansa ina da yaƙini a kansa da kaga in ya gane muƙabala wai ko a gamsar da kai ka ai baka gamsu bane ai to kuma galibi muƙabalan da ake yin ba don neman shirya ake yin su ba kai kanka ka sani kafin kai muƙabala da wani ka tabbata ba zai sallama maka ba kuma ni har yanzu nan ban ga wanda suka yi muƙabala a wannan zamanin suka yi muƙabala mutum biyu suka yi muƙabala a ƙarshe ɗin ya ce a ah, to na yadda kai ne da gaskiya na sauka daga ra'ayina na bi naka ba a samun wannan sai dai a haka za a tashi a matsayin ba a kada kowa ba to la ina neman gaskiya a cikin wannan kaga babu amfani to idan ka shagala da wannan sai ya shafe maka hasken ilimi da ke zuciyanka kuma ya shafe maka albarkan zuciyanka abin albarkan iliminka saboda shi ilimin yana da faɗi akwai mutane suna buƙatar karantar da addinin su fahimce shi matsin gurungun ɗin su yaushe kake da lokaci na na muƙabala ai muƙabala kan a ƙarshe ne sai abu ya gagara udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya asan yahudu da nasara aka ce a kira su zuwa ga addinin Allah da hikima sai kira mutane zuwa ga hikima da wa'azi masu kyau sai in ya gagara ne aka ce mai wajadilhum billati hiya asan kai jayayya da su ta hanya mai kyau ko mushrikai ko kafirai ko yahuda ko nasara ko munafukai ta hanya mai kyau shine tsakani da Allah gaskiya kake son a fahimta wala tujadilu alal kitabi illa billati hiya ta hanya mai kyau to amma in dai don ka bayyanar da kai mai ilimi ne ko a ce ka kurewa ne ko ka isa kai muƙabala da wani wannan kana bata wa kanka lokaci ne kurjinin ilimin ka kuma tafiya zai dinga yi to shine imam mali yace duk wanda yake jayayya a addini to zaka ga kuma Allah ya yi ko da yana da gaskiya in ya shagala da jayayya zaka ga Allah yana cire hasken ilimi daga daga zuciyarsa kai kanka zaka ga ka fara gajiya da shi yayi tan yayi tan sai kaga matsayin sa yana raguwa a abin nan a ka. to kuma da manzala kuma yace ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala mutane ba sa bata bayan suna kan shari'a face an ba su jayayya ya zama jayayya suke addini sai kaga sun bata hadisi na gaba an abi na ji'in al’irba bi ne tsariya radiyallahu an hukala wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'u'izatan baligatan wajidan min hal-kulubu wa zarafan min hal'uyunu fakulna ya rasulallah ka annaha ma'u'izatu muwaddi'in fa'ausina قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يئش منكم فطير اختلافا كثيرا bi بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث حديث أبو داود والترمذي دار ابن ماجه ما رويته hadisin irba bin sariya shahararren hadisi kuma hadisi mai mahimmanci an abi na najihin daga abu je shine al-irba bin sariya radiyallahu anhu Allah ya dada shi sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yace wa'azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma ya mana wa'azi abinda ake cewa wa'azi shi ne a kwankwashe ka a kwankwashe ka da ayoyin alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Don ya sha bambanci da nasiha ko kaga nasiha ina a wani? ya kamata ka yi kaza ya kamata ka yi sadaka ya kamata ka dinga zumunci duk wannan nasiha ne amma an ce wa'azi fa sai an zo ana jawo maka ayoyi da suke nuna haɗarin abin da kake a kansa da hadisai da suke nuna haɗarin halin da kake ciki a kawo maka ayoyi da hadisai za su kudaitar da kai a wannan abin to shine an maka wa'azi to shi sa shi wa'azi ya fi daga hankali akan nasiha nasiha cikin ruwan sanyi ake yin ta wa'azi kuma ido za su iya ja za a iya daga murya kuma da sababinsa to wa'azi mai kyau ko shine wanda za a hada shi da dalilai ayoyin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana da wazuzzuka masu kyau to sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi mau'izatan wani irin wa'azi baligatan mai kai matika wato wa'azin da yake shiga zukata shi nan, al-mau'izatul baliga daga balaga ne abinda zai isa albalag shine isa in an ce baliga mai isa ina yake isa kenan a cikin zuciya ka za akwai wa'azin da za a yi a tashi iya kunnen ka ne kawai za a yi shi a yi shi a hau iska ma a kansa a yi kabbara a tashi kawai ko zuciyanka bai shiga me yasa don kana jin wani ya taba kai bai taba ka ba kai kana gani kawai ma ba kai ake wa'azin ba wani ne kai kan ka gama fita to kaga wannan ba mau'izatun baliga ga wani wa'azin da zai tabo ka ka ji zuciyanka tana raurawa ka tabbatar da cewa da kai ake to wannan shine al-mau'izatul baligha shi yasa Imam Ibn Sari yake manzo sama ya mana wa'azi mau'izatan wani irin wa'azi sai aka shi aka aka yi abin nan aka kawo mafulun mutlaq litaki don a karfafa shi wani irin wa'azi balighatan mai kai matika wajen shiga zukata to sai yace wajida min halqulub wanda zukata suka tsorita da sababin wannan wa'azi wa zarafan min al'uyun kuma idanu suka yi ta kuka da sababin wannan wa'azi kaga wa'azi ya kai matuƙa kenan a ce zuciyanka ta raurawa zuciyanka ta tsorita da lalle wa'azi ya kai inda ya kai kuma a ce idonka yana da hawaye kuka na tsakani da Allah to wa'azinka ya kai wa'azi ya kai inda ya kai sai ce faƙulna sai muka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, ka annaha mau'izatu muwaddi'in kamar wa'azi ne na mai ban kwana wanda zai bar duniya sai ka ce wa'azi na wanda zai bar duniya fa na kamar na wasiti suka je suka kaddara kawai wannan wa'azin maza kama yana musu ban kwana ne zai bar duniya sai suka ce to yi musu wasiti ka san mai barin duniya shine mai wasiti kala sai yace kun bi taqwallah ina muku wasiti da ku ji tsoron Allah wa sam'i wa sa'a da ji maganganun shugabanni wa sa'ati da musu sa'a wa in ta'ammara alaikum abdun Koda an abin nan ko an shugabantar muku da bawa to ku yi masa da'a duk wanda ya zama shugaban ku dole ne ku masa da'a matukar bai umurce ku da sabon Allah ba wa innahu man ya'ish minkum domin dukkan wanda yake rayuwa a cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira dukkan wanda zai rayu nan gaba a cikin ku zai ga sabani mai yawa wato zai ga sabani a wajen shugabanni za su dinga yin abubuwan da bai kamata a yi ba fa alaikum bi sunnati manzo sun ayace ina umurtan ku ku bi sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunnan khalifofi na shiryayyu al-mahdiyina waɗanda Allah ta'ala ya shiryar da su abdu alaiha bin nawajis ku yi cizo akan wanonin nan bin nawajis da haƙoranku na cin abinci manya-manyan haƙoranku wa iyakun wa mudasatil umuri ka da abubuwan da aka kirkiro na al'amuran addini abin da bai da dalili addini a taimaka addini ka shaidiyanka karka yadda ka yi shi fa inna kulla bid'atin balala kowace bid'a bata ne a ruwan ibn ja wa kulla balalatin finnar kowace bata kuma tana cikin wutar jahannama rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito hadisin wa tirmidhi da tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun ita hadisi ne hasan kuma sahihi ne sai ce an bizalil mu'jama kazubo ta yi da zalun mai digo ai al'anyabu fiqa fiqa sune hakori masu tsinin nan na gefe da gefenka wa qila wasu malamai sun ce al'abara manyan hakori da ake cin abinci da su ko da wannan ka rike kaga ka rike gagam kenan to sai dai kuma in dai ma'ana rikewa ne zai fi dacewa da hakoran cin abinci idan zai idan igiya ka cije ta da haƙoranka na cin abinci kaga girgiza ta kwace ta aikin amma kila inda fiƙa ne ai kaga su biyu ne kawai kila ba za su yi karfin annawa abin al'afras ba to wannan hadisin hadisi ne mai mahimmanci hadisi ne mai darusa da yawa ila a kansa za mu tsaya da aka ce wajen min halkulu zukata suna tsorita sun tsorita da sababin wato ainihin wannan wa'azi to wannan shine ake bukatan mumini duk lokacin da aka karanta masa ayoyin alkur'ani hadisan manzala ta sama aka masa wa'azi zuciyarsa ta tsorita amma mumini ne kawai yake iya samun wannan in ka kana samu wannan to kai mumini ne Don ubangiji subhanahu wataala ce innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun mu'minai sune waɗanda idan aka tinatar da su Allah aka ce Allah ya ce aka yi musu gargaɗi sai kaga zukatan na tsorita in an karanta musu alkur'ani sai ƙara musu imani kuma su dogara ga Allah subhanahu wataala to kaga sai muminai sune suke da da irin wannan to haka nan wa zarafal min uyun ido ya ga zub da hawaye su ma mumini ne suke wannan wanda maza su ma ubangi ta ba da labarin sahabbai idan aka saukar da sura daga cikin wata surori sai ga tara ayunahum tafidu min al haqq min tara ayunahum tafidu min al dami mimma arafu min al-haq za ga hawayen su yana idanun su yana kuran yadda hawaye saboda abin da suka fahimta na gaskiya wanda ayoyin alqur'ani suka kunsa to idan kaga mutum yana kuka na gaskiya to alaman bawan Allah ne shi yasa manzo Allah ta sallama ya sa mai kuka don Allah a cikin mutane guda bakwai wanda Allah ya sa su a cikin al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ita yace wa razulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya ambace ya tina Allah shi kadai idon sa sai ya kama zubar da hawaye ya kama zubar da hawaye yana cikin al'arshi ranar da babu wannan inuwa wata ran maza sun yi wa sahabbansa wa'azi yace law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira da kun san abun da na sani na al'amuran lahira da za ku yi dariya ɗan kaɗan ne a rayuwanku ku yi kuka mai yawa sabai sai suka rufe kansu kawai suka kama kuka kowa ya rufe fiskansa yana ta kuka yana ta kuka saboda mai wa'azin ya shige shi to amma ka lura sai aka ce ya rufe mai me yasa ya rufe fiskansa don kukan tsakani da Allah yake yi ba wai don a ga cewa yana kuka ma a'a ya rufe kan sai aka dinga jin kuni kawai aka dinga ji aka fahimci kuka suke to amma mutum zai zo wurin wa'azi ko yana huduba ko yana karantar da jama'a ya zai dinga kuka shi kansa ya sani kukan ba don Allah yake ba don a sani ne kawai ya ki tsaye da kukan jawo kukan ma yake yi ki sai tsaye da shi ba wai don a ce shi mai tsoron Allah ne to idan mutane sun ce kai mai tsoron Allah ne ai ubangiji ta lasa abin da ke cikin zuciyanka ba aikin banza wani ba cewa kai ba a kuka wurin wa'azi ba amma kukan kai zama don Allah idan kukan nan ya zo ka danne shi ya koma kana danne shi kana danne shi in ya kubuta ya fito shi kenan bayan ya fito ma kai kokarin yanke shi kai ta iya kokarin ka ka yanke shi wallahi wannan shine kuka tsakani da Allah amma wanda zaka dawo ka kwakulo shi ka sake shi yayi tai yayi tai ko kana kan mimbari ne ko kana karantarwa ko kana wa'azi ko menene wannan shedan yana shiga al'amarinka kan zai shiga al'amarinka kuma yau da gobe mutane sai su gane wallahi yau da gobe wani ba mara bayanin kamai ba zai ce wannan kukan ba don Allah ake yi sa ba Allah ta'ala ya fahimtar da shi wa'inda kake don su in don ka samu shiga ko ɗaukaka a wurin su a ce kai bautumin kirki ne bawon Allah wallahi sai Allah ya fahimtar da su ba don Allah kake yi ba wa ma ma takum inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa ala nati tulami in ka da dabi'a ko kana tamani wai za ta buyo mutane wallahi yau da gobe za a gane so kaga kukan nan sai ya zama na gaskiya ne kukan tsakaninka da Allah ne kuma kukan na rinjayen ka yi iya ƙoƙarinka kana mai da shi yana zuwa za ka iya kukan ma wani bai san kayi ba saboda ka mai da kukan kukan ciki in ya kubuce maka ka yi shi saboda ya fi ƙarfinka ne ya fito kuma da ya fito ɗin ka yi ƙoƙarin daƙile shi kawai ka yi ƙoƙarin ka yanke shi ta yadda ma ba zai nisa ba sai dai in ya fi ƙarfinka ya ƙi yin kuɗin ka kasa dakile shi wannan kuma duk abu amari ne na Allah wannan dai duka ya nuna saboda Allah kake yi to kaga haka sabon manzo da sanki suke suna kokan sai su rufe hawaye sai su rufe ainihin fiskan kar ma kaga hawayen nasu kar kaga hawayen nasu kace a ai wani ai an masa wa'azi yayi kuka a tsakanin su da Allah suke yi wanda suke yi don shi din ya riga ya riga ya sani to wa'azi idan ya shiga mutum zukatansa za ta tsorita ya ji tsoron Allah ya karu masa sannan kuma har idon sama ya zubar da hawaye duka wannan yana yiwuwa amma ya zama tsakani da Allah wa'azin ne ya saka haka amma ko kai mai sauraro ne kana kuka cikin jama'a don a ce a kai mai tsoron Allah ne ko menene wallahi tallahi kana bata wa kanka lokaci Allah babu ruwansa da wannan zahiri yana duba abin da ke cikin zuciyanka ne inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah zuciyanka yake dubawa da aikinka tsakaninka da Allah kai shi ko ba haka ba to da sahabbai suka yi ta kuka suka yi ta kuka sai suka cewa manzala ta sama ya rasulullahi wannan kaman wa'azin ban kwana kaga kenan mutumin da ya zo barin duniya lafuzansa daban suke wa'azinsa daban yake kuma ko bayan ya bar duniya za a dinga tina wannan wa'azin to maza ma a lokacin ba zai bar duniya bane amma saboda wa'azin ya shiga jiki har ya zama kamar wa'azi ne mai barin duniya sai suka ce kamar na wasiki ma'anan fa'ausina shine ka umarce mu umarni mai karfi wanda ko bayan rayuwanka mu ci gaba da yi ne ma'anan kamana kamana ainihin wasiya to me maza kama ya ce musu sai ya ce usikum bi taqwallah ina muku wasiti da ku ji tsoron Allah kenan babu wani abu da za a maka wasiti a duniya sama da a ka ji tsoron Allah inda akwai da manzo sama yayi da akwai wani abu sama da ace ka ji tsoron Allah da manzo sama sai yayi a wadidi wannan lokacin ah mutane ne suka shiga wani hali wa'azi ya shige su suna kuka zukatan su a tsorace sai aka ce a musu wasiti da wani abu muhimmi a addinin su sai aka ce ku ji tsoron Allah sai babu sama da cewa ka ji tsoron Allah don takawa shine zai taro maka dukkan al'amuranka na addini gaba daya duk abu na addinin in babu tsoron Allah babu inda zai je ko dai zama baka yi shi ba ko kuma ka yi shi ba don Allah ba kaga duka babu tsoron Allah a ciki to ba wasicin da yafi wannan shi yasa ubangiji ta ala yi wannan wasici yace wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika mun yi wa waɗanda suke kafin ku da ku wasiti da cewa ku ji tsoron Allah to da ka Allah yi wa waɗanda suke kafin mu wasiti da su ji tsoron Allah mu ma an mana wasiti da mu ji tsoron Allah tsoron Allah shine imtisarun awamirillahi wa jinabu nawahi ka bi umarnin Allah ka bar abin da Allah ya haramta maka shine ka sanya wato garkuwa ko kariya tsakaninka da azaba ta ubangiji subhanahu wa ta'ala tsoron Allah shine jarinka shine jarin mumini idan aka ce kai mumini ne babu abin da ake bukata sai tsoron Allah tsoron Allah ya zama riga a jikinka wa libasu takawa zalika khair ya zama jini da tsoka a jikinka idan tsoron Allah ya zama jini da tsoka a jikinka kwata-kwata ba za ka tinkari sabon Allah ba ba sai an tsawata maka ba sabon Allah sai ya zama bai da daɗi abu ne mai ɗaci a wurinka abun kunya ne ma kai hankalinka ma tashi yake a kansa kaga tsoron Allah ya zama riga a wurinka ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai abu na gaba sai ubangi manzo Allah sai ya ce wasam'i wa da'a da ji da da'a wannan maganar shugabanni ake duk inda ka ji a san wa da'a to maganar shugabanni ne ka tsaya ka saurare su kuma abin da suka faɗa ka bi ka abin da suka faɗa ka bi ka san bayan da za a yi ka bi ma sai ka saurara to akwai wanda ko sauraron ma baya yi yanzu idan ka zo kana wa wani ko sauraron ka bai ba to ina maganan kuma ya maka da'a ko ya bi umarnin ka ai bai ji ka ba ma to shugabanni akan rena su al'ada ta talakawa ana rena shugaba to sai ubangiji ta'ala ko addinin musulunci sai ya mai da hankali a kan lalle lalle a dinga sauraronsu kuma a musu da'a to din nan maslahan addininka da maslahan rayuwanka tana hannun su sai dai idan ba su ji tsoron Allah ba sai ce ina umurtan ku da ji maganganun shugabanni da kuma musu da'a kamar yadda a wani hadisi alal mar'il muslimi asam samu wa sa'a ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a ta'a wajibi ne akan mutum musulmi ya saurari maganganun shugabanni in suna yi me suka faɗa sannan kuma ya musu da'a akan abun matikar ba sabon Allah bane suka umurce shi da shi ba amma in sun umurce shi da sabon Allah babu ji babu da'a wannan ita ce ka'ida saboda la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a bin mutum don a saba wa Allah in umarnin ka ya saba na Allah ba za a bi ka in yi daidai da na Allah na Allah ka karfafa sai a bi ko kuma ka kawo naka na rayuwa ne kai shugaba wani tsarin rayuwa ka kawo kuma bai saba wa shari'a ba to sai a yi maka da'a amma ya saba wa shari'a kuma ba za a maka ba ma ma'anan malami Umar bil ma'asiya nan ina son mu fahimci wani abu su shugabannin umarnin sun ba sai ya zama da'a ba ba sai ya zama ibada ba ba sai ya zama umarnin Allah ba ko umarnin manzala ka ba a'a ba sai ya zama haka wai dole ka musu da'a ba a'a kar ya zama ya saba wa na Allah ne kar ya zama ya saba wa na Allah domin su suna tafiya ne da abu biyu maslahan addini da maslahar rayuwa to idan suka kawo wani abu wanda zai zama maslahar rayuwan al'umma sai ya zamana kuma bai saba wa Allah ba na Allah ba amma kuma Allah da manzonsa ba su yi umarni da shi a Qur'ani ba amma kuma dai bai yi karo da umarnin Allah ba bai yi karo da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to dole ka bi dole ka bi ba wai a'a ai ni ban ganshi a Qur'ani da hadisi ba a'a ya saba wa Qur'ani da hadisi to shine ba za ka bi ba amma ban ganshi ba ai to ai an ce ka masa da'a tunda aka ce ka masa kaga ba dole sai abin da ka gani ba shine ma'anan wa'di'u Allah wa'di'u rasula wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah da shugabanninku da malaminku to da haka idan malami ya ce ka yi abu tun da shi ya san addini sai ka yi amma in ya gaya maka abun da ya saba Qur'ani da hadisi to sai ka ajiye nasa ba za ka yi ba to haka nan shugabanni su ma suke to da haka bin shugabanni wajibi ne matukar ba sabon Allah suke umurtan mutane akai ba wannan akwai hadisai da yawa wannan manzo da ya ce daga bayana za a yi shugabanni waɗanda suke wato azzalumai alhutama masu karya jama'a azzalumai sai sai suka ce za mu yi da su sai manzo sama ya ce ku ku ba su haƙƙinsu su ku kuma da ba sa ba ku ku roƙi Allah ta'ala ya ba ku dama ma zai kula maka da maslahar rayuwar ka wani? to ka roƙi Allah ta'ala ya wadata ka ba shi kenan ma sai ka sai Allah ta'ala ya jibinci al'amuran ka ta wani bangare amma kai wajibin da Allah ya tsora maka na ka masa da'a to lalle ka masa wannan da'a to wannan idan ana wannan wa'azin ana magana ne akan abun da ya shafi addini ba wai ana duba shugabannin bane a kai ana seta ka ne domin karka saba wa Allah ta'ala mun karanta wancan satin ko kafin mu rufe karatu manzo kuma ya ce man ada'ani man ada al-amira faqad ada'ani wa man ya'ti al-amira faqad afani duk wanda ya bi shugaba ya bi ni wanda ya saba wa shugaba ya saba mini ka na a sai kana bin sa don ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai fadan ne wa shugabannin ko rarrashin su ko neman wani abu wurin su ba a'a ai idan yanzu a wannan zamani idan kana son ma abu wajen shugabannin ba yabon su zaka yi ba inda kai mai wazi ne ka cuccuke su kawai idan ka jira a kansu ka musu kata kata to wallahi da su neme ka sai su neme ka ya kai haka kai kuma me yasa zaka yaga cikin ka zo tashi sai a dan mika maka wata yar jaka ko yar leda to an toshe bakin ka kenan gobe ba za ka sake yi ba sai in ka jiro sai ka sake cuccukan su in ka ji shiru kai kata kata sai a sake neman ka kuma sai a dan damka maka kuma to sai ka lafa za ba su suturara kenan to kaga idan ka ji ana magana a musu da'a ba wai don su bane ko za shekara kana wannan su kai ba matsala ne a wurin su ba ba wai ana yi ne don wai a lallabi a ko ana musu fadanci ba karantarwa ne ta alu sunna haka aka haka aka koyar a karantar shi yasa imamu tahawi a cikin aqidatu tahawi yake cewa wala nara al-khuruj ala a'immatina wa wilati umurina wa ijaru mu ba ma yi wa shugabanni tawaye aqidan mu ta alu sunna ba ma musu tawaye ko da azzalumai ne ko azzalumai ne manzo sai ya ce ka musu da sai dai in sun ce ka saba wa Allah ta'ala to kar ka saba wa ubangiji su ma. domin umurnin Allah da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sama da nasu amma in ba haka ba to kai musu da'an domin saba musu zai birkita rayuwa zai sa su zama masu zalunci su zo su kakkashe kuma in sun ga dama su suke da karfi to sai kaga addinin naka ma bai zai yi da kake so ballanta za kuma wato maslaha ta rayuwarka to watakila wani ya ce to ai za a musu da'a ne idan mutane ne masu daraja sai maza sun ya ce wa in ta'ammara alaikum abdu ko da bawa ne shugabance ku bawa a riwayan da habashiyan ko da bawa ne ba habashe wato bakar fata kenan ko da bawa ne bakar fata yake shugabantan ka kai kana balarabe ba kurishe to kai masa da'a ka masa biyayya kuma hakan ta faru ko a baya baya bayi sun yi shugabanci alama ne tashi alkiyama amma dai za ta faru manzala ce kuma in abun ya faru ka masa da walau kana abdullahi maulan hajautuhu walakin na abdullahi maulal mawaliya bawan bawa ma ya yi shugabanci bawan bawa ma to yanzu ko mu misali misali a cikin mu din ba bayin amma ka sani cewa akwai wasu kabilu wanda kake ganin ba wani abu bane da zai ga wani daga cikin wannan kabilan kuma ya zama shugaba kuma babu yanda ka iya kai da kake ganin Hausa Fulani ne ko kabilan ka kaza ne kuma dole saka masa da bayan da ka iya shari'a ne tace kai masa ba za a duba kabilan sa ba mis ai ba shi ya zaba kansa ya zo ta wannan kabilan ba ko lokacin da za a halitte shi ba a shawarce shi wace kabila kake son ka zo bare bin ya zama a kansa to sai bawa ma aka ce kai masa da'a to watakila wani kuma ya ce ah to wannan kan idan sun zama mutanen kirki ne zan musu da'a ko kuma a koya ma sai su ma ya ce ko yaya ma suke kamar su da'a shi yasa ya ce fa inna wa innahu man ya'ish kun fa sayara lafan kafira. domin duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga saɓani mai yawa me ma'anar saɓani, zai ga saɓani daidai daga wajen shugabanni ga abun da ya kamata su yi amma sai su yi wani abun daban kai dai ba za ka karfafa su akan zaluncin da suke ba don wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar karka karkata zuwa ga azzalumai sai wuta ta shafe ka kai ma so da aka ba ruwanka za su yi wani abun su cutar da talakawa don matsahan kansu kaga wannan sabanin abin da yake daidai ne shi yasa wani hadisi yace ta'rifuna wa tunkirun ta'rifuna ma'anan ta'rifuna kuna sani kuma kuna inkari ma'anan kuna sani wani abun in sun yi shi sai ku ga daidai suka yi ya dace da shari'a wa tunkiruna ko ne abun za ku inkari sai ku ga ba daidai bane wannan ya saba wa shari'a ko kuma ya saba dan adantaka ma cutar da jama'a ne to a nan ba za ka bi su a wannan ba abin da suka yi na saɓanin shari'a ba za ka bi su a kai ba ba za ka ƙarfafa su a kai ba ba za ka kare su a kansa ba amma kuma can wani wuri kuma inda suka ba da umarni mai kyau wanda bai a shari'a ba kuma dole ka kabi wannan umarni kuma ka ƙarfafa a bi wannan umarni so da haka ba za su zama sharri gaba ɗayan su ba akwai sharri akwai alkhairi duk da sun zo a ƙarshen zamani suna da sharrin su suna da alkhairin inda suke da alkhairi kana tare da su wajen sharri kuma ba ruwanka da sharrin su to kaga kenan koyaya suke ko da azzalumai ne an umurce ka ka musu wato ainihin da'a domin ya zamana an samu maslaha ta rayuwa da kuma maslaha ta addini gaba daya amma idan aka ce za a musu tawaye to masifa ne za ta biyo baya da rikici wanda kuma ba a san iya inda zai kare ba wannan hadisin ba mu gama sharhin sa ba lokaci ya kure amma insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته karamar kalla mai tambaya na farko yake cewa malam me hukuncin kudin da mortgage bank suke bayo ma'aikata suke gina musu gidaje su ba su amma kuma sai su saka 9% akan abin da aka ba su mai hukuncin wannan da bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah so ban san wannan tsarin ba wa ban fahimce shi 100 bisa 100 ba amma tun da aka ce da akwai 9 percentage kenan kama akwai wani riba ne da ake bayarwa so duk wani bashi da zai zama akwai riba a cikinsa haramun ne so amma dai da aka mata a yi dalla-dalla shin da su gina gidan ne idan sun gama ginawa ku ciniki sai su eh, su tsora maka riba kashi tara cikin ɗari kaga wannan halal ne in kuma bashin kuɗi za su baka ne su gina maka gida sannan su tsora maka wasu kuɗi a ciki kashi tara cikin ɗari kaga shi kuma nan riba ne bai halatta ba so sai an yi bayani dalla dalla inda abu ne. malam mai tambaya na biyu ke cewa shi malam idan mutum ya zo sallar idi a masallaci zai yi nafila ne ko kuma zai zauna kadai kamar yadda aka saba masallacin idi eh, idi ba a nafila ne eh, ko ba magana nafila ne a masallaci eh to a masallaci zaka iya yi saboda tahiyatul masjid dan man dakhala al masjida fala yajlis hatta yarka raka'atayn don da ya shiga masallaci kar ya zauna sai ya yi raka'a biyu saboda haka in mutum a cikin masallaci yake raka'a biyu kan ya zauna to kaga wannan tahiyatul masjid ne yayi ba wai yayi su don idi bane amma in a filin idi ake yi to bai kamata yayi wannan nafila raka'a biyu ko a waje ba na'am karmakalla wannan yace malam raka'a biyu a sallan isha da ya tashi ramawa sai rama rakawai biyun Fatiya kadai ba sura kuma a surce waya matsayin wannan sallan. Allahnsa ta yi kuma wasu malamai suna ga hakan ɗin ma shi ya fi dacewa sau da hadisin da yake cewa ma fata kun fa'atin mu abin da ya kubuce muku ku cikata kaga ya cikata ne ya ɗauki wanda ya samu tare da liman su ne rako'insa na farko guda biyu sannan sai cikata ya yi masu fatiya da sura wato ba tsohon masu fatiya kawai a sirrance dama kuma su ne a ƙarshe akwai malayan kwa da suke ganin kai mai fatiya da sura a bayyane a rako'i biyun ƙarshe kuma duk wanda mutum ya yi sallarsa ta yi wanda yake cewa ina wa malam fatan ya tashi lafiya ni manomi ne malam da nake noman damina to idan aka samu katsewar ruwan sama sai na shayar da ban ruwa ya matsayin zakara duk da ya kara da cewa wai zai iya yi kuma in ya shayar da wani da ruwan inji ya matsayin zakansa to ya danganta da sharwa in dan kadan ne sharwansa baya lissafi kwata-kwata zai cire zakansa yadda ake cire zakan damuna kashi goma ya bada kashi ɗaya amma in rabi da rabi ne ya shayar ruwan damuna ya shayar masa rabi sai ya katse shi kuma ya ƙarisa rabi to anan ya zo cire zakka zai kasa ashirin ne ya bada kashi ɗaya shine shine nisful ushri kenan amma in dan kaɗan ne ya shayar damuna ya shayar masa mafi yawa wannan bawa ne abu yana na da in kuma ya yi shayar mafi yawa ne sai damuna ya ɗan ƙarisa masa ruwa ɗaya ko biyu to shi ma wannan ba za a ce ya kasa goma ba kashi ashirin inda ya kasa na tambaya na ƙarshe malam wannan yake cewa ni ne nake bin wata bashin kuɗi sai na iya ƙoƙari na tabarrance taban bashin kuɗi na ta bani sai na da baki da abokina ya nuna yana son ta kuma suka yi ta amince suka yi inda za su haɗu shikenan kawai yana zuwa sai tarar da mai bashi tana zuwa sai ta tarar da mai bashin ne kuma ya karbi kuɗinsa wai ya matsayin shi abokin da ya san akwai ƙarya ne a cikin al'amarin ku a akwai yaudara mana a shi ma san yaudara ne idan mutum ka karbi kuɗin ka yin ta giya akwai hukuma amma ba sai an haɗa baki da da wani ka je ka mata ƙarya cewa abin nan kana son ta da aure sai ta zo kuma ta samu ba maganan aure bane maganan maganan bashi ne ai hukuma ita take wa mutum wannan dabaru dabaru ta kama shi domin ta kwace wani wani haƙƙinsa to ni ba tare da kai anan su da dai ita ma ta yi laifi ne kuma abin da ta yi kuskure ne ta ji tsoron Allah matukar tana da shi wajibi ne ta biya ba shi. in ba ta da shi kuma dole a saurara mata nan to Allah ya samu dace Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah an ce a sanar da wani karatu da za a yi a abin nan a cikin jimeta a zango masallacin juma'a na zango bayan sallan magariba wanda abubakar muktar zai gabar insha Allah ranar juma'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك أمنا واسقنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذابه اللهم اسق عبادك وبلادك وسائر البهائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين